Suna da yawa tsafin masu safarar bakin haure waɗanda suka nuna ɓacin ransu akan halin ko oho da hukumomin jihar Agada suke nuna musu inda suka ce hukumomin ba su cika alkawarin da suka ɗauka musu ba. Mun yi dose mun kai an ce an zuba tarantuyi miliyar sefa abinda kowa shi ne ga rediyo. Mun ka komo da gaba mun ka fara shin dizi miliyar. An komo halwashiya ana mana zancen dizi miliyar dizi miliyar kuma an komo ana mana zancen turwa miliyar kuma miliyar uku ɗin har yanzu ba mu gane su a ƙasa ba. yanzu na ɗaya muna da yara muna da mata muna biya ma yara ekwal muna ba su kuɗin makaranta muna ba su kuɗin tahiya ekwal yanzu ta kai tun kana sayan buhu har yanzu ka kai kilo ma yana waya kenan harkar nan in ba a duba ta ba angulwa za ta koma gidanta na tsamiya yau an mun saida mun saida mun yi zamane mun dibi Allah mun dibi mayyan namu to mayyan namu sai shiru da kaya kuma wannan abu yayi yawa shiru yayi yawa yau cikin mu akwai wannan ko gidajen su ba su kwana wallahi wani su matan sun tai sun bar su akwai wannan mazu sun bar gada sun bar iyali a a gada adiba wannan abu a shi tausan mutane saboda Allah to shine kashi magana da nake so a nasu bangare hukumomin shahar ba wani canji Ahmed Kusa mataimakin magajin garin da'irar birnin Agadez na biyu ya ce ba su da wani zaɓi da ya huce su tattara waɗannan tsafi masu safarar bakin haure su ba su haƙuri saboda suna da gaskiya. Ni tun tashin harin ma mun gaya musu mun ce musu ba kuɗi ba ne za a baku a'a amma waɗannan eh, sana'a sana'a da kuka ce za ku ita ce za a baku za a biya muku ku aikata. Don haka nan ne ka san wanda aka ce za a ba bai da hankuri. don shi ne yasa muka ba su hankuri muka ce musu su kara hankuri abin yana zauwa shin wani ayyukan da suka ce za su ya kamata a ba saboda in ba abin su ba mutum dan adam yana iya kewaye ma nawa suke gidan kaso ai don sun taka doka ko to wajen su kuma taka dokar ba wani abu ne suna iya taka kenan a koma gidan jiya gwamnan jihar agades da shugaban majalisar mashawata na jihar dukan su sun kira ga waɗannan mutanen da su ƙara haƙuri kuma nan ba da daɗewa ba kwalliya za ta biya kuɗin sabulu za a share musu hawaye akan wannan matsalolin nasu